sunana bala muhammad gugarwa manomi dan siyasa kuma tsohon dan takarar gwamna na jam'iyyar sdp na nan jihar kano idan aka ce an yi zaɓe an kammala allah ya ba wanda ya bawa to mai hankali nutsuwa yake yanzu magana ce ba magana ce ta siyasa ba kuma yanzu magana ce ta ya za a yi a samu fita a jihar kano ya za a yi a samu cigaba a jihar kano talakawan da suke ba sa iya ciyar da kansu ta yaya za a yi gwamnati ta sa hannu a samu ciyar da su wannan matakar da na yi ba banda niyya banda niyya abubuwa ne da na ga ana yi a jihar da bai kamata ba kuma ana buƙatar adalci a wajenka amma ka dubi yadda siyasa ta taho akwai san zuciya akwai son kai akwai rashin imani san zuciya da san kai da son mallakar dukiyar al'umma wannan abu shi ne mafi alheri gare ni domin dole kano sai ka samu mata alƙibla sai kuma mun haɗa kai sannan za mu iya ceto kanmu ne alaƙata da shi alaƙa ce mai kyan gaske ina girmama shi ina girmama ni na yarda da da tunaninsa da hankalinsa na yarda da wannan ƙwarai da gaske shi ma yadda da nawa ni ina tare da mutum ina bin sa in muka zo muka alaka ka muka hada alaka ah. to ina bin mutum dan Allah ai dukkanmu dukkanin war mu ɗaya goma ɗaya ah. duk wani mutumin da zai je ka babu a cikin jam'iyyar apc a yau a jihar kano rabi musa fasa ne kai shi ya yarda duk abin da ya faru a kansa wata ishara ce da Allah yake saukarwa da bayan sama da hankali ne ke ganewa abu kabir gwamnan jihar kano na masa fatan alheri saboda jihar kano a halin da ke ciki yanzu a lime miki sunan ne da addu'ar ita ce addu'ar bayan Allah suka na baya da suka gabata ita ke tafi da kanu. na masa fatan allah ya sa ta jikinsa allah ya dawo mana da alƙibalar kan daidai yadda take a da a samar da ilimi ga wanda ba zai iya samarwa kansa ba a samar da ayyuka na yi ga wanda ba su iya samarwa da ayyuka eh, yin na kansu ba